Ibnu hajirin alhaitami a littafin shi na azzawajir yake ambatawa kisa wadda na saba baku bayaninta nan gurin na ambashi ta ya fi so biyar ko so shida amma gurin yana da munasaba zan ambace ta a takaicen takaitawa akwai bukukuwa wanda rafi zaki yi suna zagin sahabai a ciki suna zuwa garin madina su yi waɗannan bukukuwan yanzu da nake magana sama ga shekara dubu da suka wuce sai ga wani abin ban mamaki ya auku sun shigo cikin garin suna ta abin da suke yi na zage-zage sai ga wani mabaraci wannan mabaracin ya taso salamu alaikum da Allah jama'a ga ku taimaka mini ina masoyan manzon Allah ku taimaka mini ina masoyan abubakar ku taimaka mini ina masoyan umar ku taimaka mini sai suka ce abubakar umar masoyansu kuma nan kake neman su suka ce to lalle ya kamata a ladabta shi sai aka kira wani daga cikinsu aka yi mishi alama sai ce taimako kake nema ce taimako nake nema ya ce to mu tafi yau zan baka taimakon da ba wanda ya taba baka irin shi ya shiga gaba tafiya suka su shiga wannan kwarkwadan su fita su shiga wancan lungun har suka kai cikin wani gida har suka kai cikin wani gida to a cikin gidan fa da suka shiga a cikin gidan da suka shiga sai ga mutumin nan ya shiga wani daki sai kawai ya fito sai ga su ƙattin mutane sun fito suka kama shi suka mirɗe aka riƙe wani ya fito da yuka ya ce kai ba ka da hankali kana shashasha za ka zo gurinmu ka ce wai masoyan abubakar masoyan abubakar masoyan umar yau za mu baka darasi gobe sai ka karantar da waɗanda ke da niyyar su yi irin aikin da ka yi suka maƙure shi suka fitar da harshe ne aka sa yuka aka cire harshen da aka shirya sai aka sami shi harshen shi a cikin aljihu suka sake shi suka kai shi waje suka wurgar da shi bakin shi ya cika da jini tafe yake haka tafe yake yana ganin juwa har ya iso masallaci annabi yana shiga masallaci annabi sai ya faɗi kwance kawai sai hankalin shi ya tafi sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar da wannan kwanta wadda ya ta kasance bacci sai bacci ya ɗauke shi ga baki ɗaya a cikin baccin shi sai mahulkin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma abubakar ga umar tare da annabi shi ko gashi tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar ya ce ga wancan mutumin an cire mishi harshen shi ne kurum saboda wai yana son ka ya ce ka je harshen shi na cikin aljihu ka ɗauko ya ɗauko harshe ya ce to mayan mishi da abin shi ya mayan mishi ana mayan mishi sai ya miƙi yana miƙewa ya lalaba aljihu babu harshe ko da ya duba ga bakin sai ga Allah ya mai da harshen daidai kamar yadda yake canda ya ce ko abin mamaki ya ce to ni ko baɗi wannan abin da ne sai na sake aikata shi ba sun ce ya zama darasi ga masu yi ba to ni ne zan sake aikatawa domin ya sake zama darasi gare ni shekara ta zagayo suka dawo da suka dawo ya sake leƙowa ya ce ina masoyan manzon Allah su taimake ni ina masoyan abubakar ina masoyan umar ku taimake ni sai aka sake yin alama a tafi da shi Ba shi dama wannan gidan an sanya gidan ne domin azabtar da waɗanda suka yi musu ba daidai ba ya ce sai ga saurayi ya shiga gaba an ce ya bi shi ya ce ga tafiya ɗaya suka yi tafiya ɗaya suka yi suna tabiya kwarkwaɗin ne waɗanda can da aka bi bara a cikin kwarkwaɗin na aka bi ya ce har aka kai ga gidan sai ce to ai gidan nan cikin rai ne yana faɗi ai nan ne aka yanke mini harshe na ta ce amma bari mu shiga mu je yana shiga sai ga an ɗauko mishi tabarma ya zauna an kawo mishi ruwa an kawo mishi abinci an kawo mishi mi ana girmama shi sai ce wai me ke faruwa ya ce bawan Allah nan fa ne bara aka yanke mini harshe sannan kuma yanzu a kawo ni a bani abinci kuma ga har kuɗi na ji kana ta lalabin kuɗi ka ɗauko ka bani me ke faruwa ya ce kai ne aka yanke ma harshe yake yi eh, sai durkusa ya aza hannu ga kai yana kuka ya ce wallahi mahaifina ne ya aikata maka haka ya ce lokacin da aikata maka haka gari na wayewa ko da aka wayi gari sai aka ga Allah maɗaukakin sarki ya juyar da halittar shi ya mai da shi biri sai jaye labulen ɗaki yana jaye labule sai ga wani ƙaton biri ɗaɗɗaure ya ce wallahi ka gan shi mahaifina ne haka ya zama to shi ne bana an ce aje da kai can sai ne tsulli shiga gaba domin na ga abin da ya faru ga mahaifina ya Allah koda in na kyautata maka Allah zai sa mahaifin na ya samu sauki ya bashi duk kyautar da yake bashi ya ɗauka ya fita zuwa ajima sai ga labari ya zo mishi birin nan fa ya mutu bi ma'ana mahaifin wannan wanda ya yanke mishi harshe ko yana nan ya mutu ya mutu an yi wanka an sa gawa cikin likafani a ɓoye don kada mutane su gabiri su hana a turbuɗe cikin makabarta ko to abin ban mamaki ashe akwai wasu 'yan kalilan da suka gani an yi wanka aka zo aka yi sallah aka kai shi makabarta aka rufe yana cikin kabarin shi yaren madina a ashe labari ya cimma wasu cewa biri ne aka turbuɗe mutumin nan allah ya mayar da shi biri sai labari ya ta yaduwa yaren madina da dama suka ji kun san harka idan ta hada da samari ko suka ce wallahi sai sun tone shi don haka ba su bari ya kwan a cikin kabarin ba suka je suka tarar da kabarin suka tone ko da suka tone maimakon su ga biri sai suka ga Allah kuma ya sake juyar da birin ya mayar da shi alade to ku dubi wannan bala'in duka fa yahudu ne suke ta ƙoƙarin sa waɗannan al'amuran suna faruwa a cikin musulmi Allah maɗaukakin sarki ya tsare